tun bayan wani cece-kuce da ya barke tsakanin wasu tsirarin 'yan Najeriya ma'abota amfani da shafin TikTok da ma wasu tsirarin 'yan jamhuriyar Nijar masu amfani da shafin TikTok inda aka rinka mayar da waɗansu kalamai marasa daɗi a yanzu haka dai wani rahotanni da muke tsitsinta a shafin na TikTok na cewa wasu tsirarin 'yan jamhuriyar Nijar masu amfani da shafin na TikTok na yaɗa wata magana mara daɗi wanda suke shirin huce haushinsu a kan jaruman kaniwood ɗin da ke shirin shiga jamhuriyar Nijar da nufin gudanar da wasan sallah wasu dai waɗannan tsirarin 'yan Nijar waɗanda ke shirin cewa da zarar sun ga kafar wani ɗan Najeriya wanda yake shirin shigowa jamhuriyar Nijar domin gudanar da wasan sallah wallahi sai kashin shi ya bushe sai dai wannan lamari bai yi wa 'yan Kannywood daɗi ba inda suka fito su ma suka ɗan fara ba da martani a cikin martanin nasu kuwa har da ba da haƙuri ga 'yan jamhuriyar Nijar ɗin a ciki akwai jarumi Adam ezango wanda ya yi waɗansu kalamai masu haƙurƙurtar da masu kama da haƙurƙurtar da 'yan jamhuriyar Nijar ɗin akwai wani mawaƙi wanda ake cewa Tasiu TK shi ma ya yi wani bidiyo inda cikin kalaman nasa sun yi kamanni da haƙurƙurtar da 'yan jamhuriyar Nijar akwai wani mai wasan barkwanci wanda ake kira da ɗan yarabawa shi ma ya yi waɗansu kalamai masu ba da haƙuri ga 'yan jamhuriyar Nijar da dai waɗansu jaruman da dama sai dai daga cikin waɗansu fitattun 'yan jamhuriyar Nijar ɗin waɗanda suke da ƙarfin faɗa a ji a shafukan sada zumunta irin su Habibu da dai sauransu su ma sun fito sun gargaɗi 'yan uwansu 'yan jamhuriyar Nijar da cewa su dakata kan wannan mummunar mataki da suke shirin ɗauka inda suka ƙara da cewa 'yan jamhuriyar Nijar an san su da karama baƙo da kuma yin abubuwan da suka dace da bin doka da oda inda suka umarni 'yan uwansu 'yan jamhuriyar Nijar da su dakata kada su kuskura su taɓa wanda bai taɓa su ba kuma kada su kuskura su huce haushinsu kan wanda bai taɓa musu ƙasa ba don haka su bar wanda ya shigo ƙasarsu da nufin cin abinci ya ci abincin shi lafiya kamar yadda su ma suke fita waɗansu ƙasashen su nemi halalin su don haka suke ba da umarni tare da shawartar 'yan uwansu da su zama masu da'a da bin doka a nan mu ma muke addu'ar ubangiji Allah ka zaunar da ƙasashenmu lafiya ka kuma haɗa kawunanmu ka zaunar da mu lafiya ka ba mu shugabanni na gari amin summa amin